a mutane da yawa motoci sun fi hamsin to group uku aka yi to group da na tafi wanda akwai sarki akwai sanan je ne like leading din wannan group mun zauna a fili duk abubuwan da muke muna daukan hoto da maganganun ya kama ma filin ba duk inda kake kana kallon komai don ba su da itatuwa a wurin su fili ne to muka je karfe kusan rana tana faɗi a wurin su a lokacin bakwai da minti goma kusan sha biyar haka munan bakwai saura minti uku zuwa wani abu rana faɗi kenan mun yalwala kafin mu yi sallah inda muka je neman watan sai ga call daga wani mutum da ake kira Mustapha Jiri Mustapha Jirin daji wani gari a yankin Zuru nan ne helkwatan din Zuru Dirin daji sunansa Mustapha ya bu goma wani cikin tim din da nike tare da su sunansa Hamza Bunza rana na faduwa kawai gab shikenan sai aka ce yi an ga wata ma a dirin daji mu kan kenan hutar da mu mu koma an ga wata ce an ga wata mutum na suka ga wata shi mutum hamsin ga su a tsaye yanzu haka sun ga wata ta ganye to daga leda na tafiya bari a bashi yayi tambaya yi magana da wanda ya ga wata saboda ya confirming ga sarki yanzu daga na buga mu gundu cewa an ga wata shikenan sai na karbi waya in kai sallama da shi ce kai ka ga wata sai ce a ci dai bai gani ba an an kira shi ne ga mutum hamsin amma a tsaye ga su yanzu suka ce mai ya zo shi ma ya bi wuta wata ta ce a ah, tun da mutum hamsin sun gani shi baya bukata ya yadda da wa'annan labari shi yasa ya bugo ce eh, ina suke je ga nan ce to da Allah karfe nawa kuka ga watan tambayar da na masa kenan ce sun ga watan wannan abu ya faru karfe bakwai saura kwata sai ce to rana yana faduwa a wurin ku karfe na sai ce mun bakwai da kwata bakwai da wani shi kenan kun ga watan kafin rana ta faɗi sai ce eh ito alhamdulillah <laughs> sarki na ji don sai na sa speaker sai na tara ji sarki ji aikin banza abu mamaki wani malami cikin da suke zaune da sarki wai a ah, wai zai yi Allah zai iya yin komai wallahi ana iya ganin wata 30 minutes before sunset wata wanda jinjiri wata da ake tunanin 29 wani irin duniya kenan tajin kiyama ta zo kenan saboda akwai sunna ne na Allah alwal kamaru ne qaddarnahu manazila akwai waɗannan manazilan masaukai duk ran daga ga wata ya saba wannan masaukaiya to tashin kiyama ta zo kenan kamar rana ce ta fito ta na magana ya kare to tafiyar wata lissafi yake tafiyar rana lissafi yake ba sa canza wannan tafiyar nasu a lissafe ke su ne manazila din huwa allazi ja'ala ash-shamsa diyan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ba sa taba canza wannan tsari nasu to abun mamaki yanayin abubuwan da muka ji yadda ake ganin wata mu dauki azumi ko mu aje mutum wallahi kuka ne kawai ba za ka yi ba Allah to akwai aiki sosai sosai ganin watan mu akwai matsala na azumi daukan akwai matsala aje ba akwai matsala in banda Allah ya taimake mu watan shawwal din nan muka kai shi talatin inda mun ɗauke shi shirin da tara shi ma to sai ya zama in ba yanzu ma in ba mu yi sa'a ba sai mu yi sallah yau gobe zai zama arafa to kila yanzu shawwal ya zama talatin zulqada ya talatin wata kila mu tafi daidai ai ko ranar sallah arafa ta nan da sauki kenan ko kuma mu yi sallah yau gobe abin da in suna su ya 29 dara to akwai aiki sosai gaskiya ai ya wuraren da muka zazzagaya mutanen da aka muka interview din su waɗanda suka ga wata to ban tausayi wallahi bayan mun dawo an ce daga inda aka ga wata duk inda aka ga wata a Najeriya an turo mana akwai Kaduna a ciki a Kaduna akwai Saminaka akwai Kauru akwai wani gari Damo to mun je Saminaka dama sai ka turo mu a ce ban sarki sami naka ne aka turo mu na kira shi ni ce daga spring council ne a fadin sarki mai martaba sarki musulmi aka turo mu wa'annan numbobi inda aka tura an ga wata muna so mu kawo muku ziyara mu zauna da kwamitin ku masu ganin wata don a tattauna wasu matsaloli ce duk lokacin da muka shirya lahadi sai muka shirya sai muka ce mu nan zuwa ba ma ga san da sarki ba sai da muka je ce sarkin sami naka nake magana da shi kuka je kuka same shi muka masa bayanai dai ce to ba matsala zai nema mana waɗanda suka kawo masa labarin ganin wata shikenan sai ya dama ya gaya musu cewa akwai baƙi za su zo in suka zo zan neme ku to shi ma liman ne da nahibi da ladan to su suka ga watan shikenan muka gaya mu dai abin nan a sarki ya kira su a fada ya gabatar mana da su daga nan ya tashi ya ba mu muka tambaye su ya aka aka ga watan da ya ce aka ga watan sai shi na'ibi kenan shi ma yana cikin waɗanda suka ga watan ce ladan ne ya yi alwalan sallah a magariba kenan amma wa yadda suka rasu ma kafin rana ya faɗi aka ga watan don a lokacin rana tana faɗuwa karfe bakwai da hamsin da bakwai su kuma sun ga watan bakwai da hamsin da biyar to sai da yayi alwala sai ce yau fa 29 ko eh kuma an ce a fara duba wata daga yau sai ce ya Allah ka nuna mun wannan wata nima in samu abun alfahari a rayuwana yana daga ido kawai sai ga wata kenan <laughs> watan tana bi wani gajimare suna tafiya tare rip sai ya fadi sai ya kira na'ibi shi ma sai Allah sake fiddo da watan na'ibi shi ma ya kalla Rif wata ya faɗi abin ce biyu sai muka ce to suka ba mu wannan duka mun recording duk abubuwan da muke halin mutane kuna recording irin wannan abubuwa to sai muka ce ko za mu iya zuwa ganin inda kuka ga wata din ku nuna mana daidai wurin position din suka ce ba matsala mu je muka dauki mota muka tafi suka nuna mana masallaci ne wani tsohon masallacin juma'a nan sami naka sun gina sabo sun bar so tsohon ne a nan wurin akwai wata motar liman tsohuwar mota tana haka tana kallon gabas da yamma to shi ladan din a gaban motan ya tsaya ya yi wannan magana a sai muka ce to ga inda ya tsaya nan to ina ya ga wata sai nuna kamar ta nan arewa akwai a gida akwai ni antena saman antena tsakanin wasu wai guda duk mun dauke wata wurin a nan ne suka ga watan kuma ta sama sun ce to ina ne rana ya faɗi a rana suka ce ta nan ne alhali watan wannan ranar zai fito ne bangaren ma kudu da rana bayan faduwar rana amma ka ga ta haka a sama nan ne muka ce to shi kenan da karfe na suka faɗa ya faɗi yadda ya ga watan shi kenan muka tafi sai muka je wajen sarki kace in zai iya haɗa mu da wasu mutane muna so mu je nuna mai inda aka ga watan da yanayi da abun nan sai ke fari a shi fa in zai tafi muka je dama ba ma so mu ta da shi in zai tafi ba matsala ya sa da mota guda biyu muka je muka nuna masa inda suka ce sun ga wata abun mamaki <laughs> wata sai ya kwana kusan uku ko hudu ko da ma ta arewa yake kafi ya kawo irin wannan bisan ta arewa rana ta faɗi ta nan wata an ganta ta nan wurin kuma duka duka wai minti biyu tana bin gajimare suna tafiya tare so su biyu suka ga wata mutum sun fi ɗari suka taru ba su gani ba su Allah bai nuna masu ba sai na mutum biyu Allah nuna mai daga addu'an da ladai yayi to sai muka kula mafi yawan mutanen da suke ganin wata suke tunanin sun ga watan cewa su suna tunanin ganin wata akwai wata karama ne a ganin wata. shi yasa suna da wannan belief din cewa bai yiwuwa sai a fara duba wata ba a ganta ba su za su ganta a rana a birnin a bunza bayan mun dawo fada mun sha ruwa sai ga kuma wani mutum ce kuma wai an ga wata a gidansa bayan tim hudu suka fita a fili ba gani ba sai ya zo shine muke tambayarsa ina aka ga watan waye gani wai ta yarinya ne ta je ɗibar ruwa a rijiya daidai ana kiran sallah Allah ya nuna mata wata za mu fito kenan sai ga matasa yara ina sarkin mallamai ina sarkin malamai aka je ga zunan suka shigo to sai ake tambayan su yauce aka ga wata karfe wajen ana kiran sallah aka ga wata wa ya gani wata yarinya karama ne ta je diban ruwa a rijiya sai Allah ya nuna mata ita ma wata sai da gaya mamamanta mamanta ta gaya ma baban shine baban ya taho fada ya faɗa cewa an ga wata wallahi abun mamaki irin wannan to haka haka haka haka in da muka je muka koma bayan mun gama mun koma fada nan na birnin kebi a fadan gondo abun mutane kawai dai gaskiya muna da aiki a kasan nan aiki kuma ba kaɗan ba wallahi tallahi musamman abin da shafi watan nan don akwai wasu mutane da suke tunani sukan dai ganin watan nan kaman walicci ne ganin watan to shi yasa suke cewa sun ga wata mun yi za mu yi duka inda aka ce an ga wata za mu je wani atan azumi daga cikin wuraren da aka ce an ga wata shi ma a alayyare aka ga wata su ma wasu mutane ne a wani gida har gidan mun je su ma sun nuna mana inda suka ga wata su ma a cikin gida wasu family ne wai su ma sun ga wata alayyare a nan leren su ma tsakiyar gida a sama shi ma kwano shi ma mun ɗauki hoto wurin muna so mu haɗa rahoto an yi mana alkawari za a yi taro na manyan sarakuna na arewa nan don a gaya musu irin wa'annan abubuwa da suke ɗauka suna gani kawai wata ake gani wallahi ba wata ake gani ba shirme kawai ake ta bamu labari a najeriya muna ɗaukan azumi muna aje azumi wanda yake bi diddigi wata ya riga ya sani sai dai mutum baya bin diddigi wata kawai yake ɗauka ko an ga wata amma mamaki shi Mustafa Diri da aka bugo ya bugo mana cewa an ga wata a can dirin daji daga ranar mun dinga bin duk wani karshe watan shawwal din muna shi gari don a ranan bayan an yi sallah ranan lahadi aka yi sallah ko ran litinin Allah ya saka mai martaba sarki musulmi da alkhairi ya sake buga duk waɗanda suka ba shi labarin ganin wata a sake fita litinin kuma a nemi wata ce kuma duk abin da suka gani su gaya masa suka sake fita mu ma mun fita ba wata ranar litinin din kansa bayan an yi sallah kenan ran lahadi ko to a ran da rana ya fadi babu wata domin tashi mun yi sallah babu wata gaba daya a Najeriya to haka ya faru da wannan karshen watan nan shi kansa duk ina inda aka ce an ga wata mun buga musu an Lahadi su fita sun fita ba labari ran Litinin suka fita ba labari ran Talata suka fita ba labari watan bai tashi ganin ta ba sai ranar Laraba wallahi to Laraban wani daga cikin su da ya gani wai ga ta nan da girma ta fito haka nace mai ka ga matsala kenan yanzu inda za a tambaye ka ya ya kamata wata ya zama in ya kwana talatin ba za ka iya faɗa ba ina wani position ya kamata a ganci ya kai talatin ba za ka iya faɗa ba awa nawa ya kamata ya in ya kwana talatin ba za ka iya faɗa ba to shi mai kuma ka je ka duba yana daga cikin alamun tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wata jinjiri wata zai dinga fitowa da girma wani in ya daga ido sai ce ah wannan dan kwana uku ne wannan dan kwana biyu ne alamu ne tashin kiyama abinda muka yi da wani abun za a bara kenan daga garshi kila bai yadda ba sai bayan wata shida sai bugo mu sai ya gano wannan hadisi a littafi kaza shafi kaza layi kaza ya yadda da abin da na gaya masa mun yi ta bin diddigi da shi tun daga ranar suka je suka ga wata har da kwana na uku ya ga wata sai ya ganta da girma shi ma sai yana so ya kafa hujja ai to ga ta da girma sai na gaya mai wannan hadisi daga garshe yana bi yana bi har ya gano abun gaskiya ne shi yasa yanzu a dan bangaren mu an samu sauki cewa an ga wata saboda sun sai suka ce sun ga wata za a bi diddigi don da ka ce ga ga wata yau to za mu yi kokari mu haɗu da kai ko wayanka kafin rana ta faɗi ka fita inda ka ganta a jiya ka ga faɗuwar rana mu gaya maka gaya mana yanayin yadda ka ganta ta bangaren ranar da ganta ai ba wata baya gariya gobe zai fito mu gani abin da ka gani wata ne ko wani abu haka muka yi musu ai suka gane wallahi ba wata suka gani ba je jiya yau an ga wata rana ya fadi ko fita muka fita da su ba wata gobe babu labarin da suka ba da inda wata yake kallo christian din da inda yake da rana duka suka ga sabanin abin da suka bayar don mu kafin ma ga watan sai mu gaya maka bayan ka faɗi na kai to watan in dai watan ne na Allah da annabi ga yadda zai fito ga daidai inda yake har position in iya abin nan din da yake zamu gaya maka daidai wurin kana da abin da za ka saita daidai wurin kawai za ka ganshi shi ba bata lokaci to kuma sai su ga haka sai ga a ce abin da suke gani ba wata ba ne daga nan ne suke ganewa da yawa to in ba ana mutane haka ba kowa ma da irin ƙaryar da zai iya yi gobe ko yi ko ishirin da biyar ka ce dan najeriya wallahi a fara dubu wata wani zai ce ya ga wata to gaskiya kuna da yake sosai a rahoto ne muka yi mai kyau sosai sosai a kafin da shafi gani wata kwanan mu kusan hudu da sagab da sallan nan abin da ya kai mu ɗin saboda irin wayannan abubuwa akwai wurare tsayewa da yawa su a surren tsaye kawai sai an ga wata duk yadda aka yi kuma bai yiwuwa kullum a ga wata kullum a ga wata 29 29 a nan nan gaba nan gaba za mu samu matsala a duniyance yanzu haka ana dariyan Najeriya sai ka ji ana cewa kada ka kai mana irin watan Najeriya watan jiya bai kare ba an ga ta gobe wallahi haka suke fadi wanda yake cikin kwamitocin gani watan duniya suna in sun je mitin haka ake gaya musu wani irin wata ko kuke gani ne wai watan jiya bai kare ba kun ga ta gobe a babu watan to muna da aiki sosai sosai amma kaman abun ya kai insha Allah za a gyara in Allah ya yadda saboda gaskiya mun zauna da mai martaba sarkin musulmi bayan mun dawo daga birnin kebbi kwanan mu a sokoto tun karfe tara karfe biyu da rabi muna tare da shi ya sa'an nan ya mana alkawari zai zo kaduna zai nemi baya zo kaduna sake mitin da shi a gidan sarkin musulmi a nan anguwan sarki kuma to ya yi mana alkawari zai kira taro na sarakunan arewa gaba daya akwai abubuwa da yawa in ba a yi su a Najeriya ba to ba za mu iya masu yaran ganin wata ba duk fadan da muka ji abin mamaki suna da kwamiti na ganin wata kwamitin nan tun da suke ba su taba ganin wata ba sai shi zo ya ake ganin wata sai sun dawo ne a gida sai a ce musu ai ga wani ya ga wata ko wata tsohuwa ko wani tsoho ko wani yaro haka su kwamitocin sun ce mana shekara wasu sun shekara ishirin wasu shekara goma sha wani abu da aka kafa su kullum suna fita kuma inda suke zuwa fili ne sai sun dawo sai kawo musu labari wai a gari an ga wata sai kuma su karba sai su bada aka yi karba ce an ga wata an ki karba dama alwai sai ce an ce su mu li ru'yati ne wa afiru li ru'yatihi bai san ga'idan ganin wata ba wata yana da ga'ida shi yasa malam mai muktasar khalil yake fadi idan wani ya baku labari cewa an ga wata kuka ɗauki azumi kuka yi azumi ishirin da tara sama ba komai ta yamma kuka duba wata ba ku ganta ba ran talatin kuka sake fita sama ba komai kuka duba yamma ba ga wata ba da ku ta wanda ya ce muku ya ga wata ya zama 29 saboda wata bai yiwuwa ya kwan talatin ya koyo bai taba yiwuwa to kwan talatin yau kuma a sama ba komai a ba ga wata ba to gaskiya ba talatin ba ne to ballar na talatin da ɗaya talatin da biyu akwai abun tambaya da yawa ko da mutum da tunanin sama kawai yayi to gaskiya muka ga akwai aiki sosai sosai wanda ya kamata dukkan mu tsaya mu yi aiki insha Allah kuma kamar yadda na faɗa za a gyara don mutum da aka yi a nan akwai jama'atu nasarar islam sun zo akwai su ƙungiyoyi na musulunci ah, an faɗi abubuwa da suka faru wanda ake ba da labarin gani wata daga shi wanda yake ba da labari ya tabbatar da shi kansa ba wata ya gani ba wani abu ne daban mai a sarki musulmi ya gaya mana a wannan taron ce wata rana wani ne ya bugo masa cewa ya ga wata sai bayan sati da ya ce text din har yanzu yana nan ba zai deleting sa ba sai sake yau masa text ce nan da bugo masa da ya ce ya ga wata dariya ne bai ga komai ba wallahi yana so ya gwada ne ko ana neman wata ko ba a neman wata kuma watan azumi ne ce text din har yanzu ba zai deleting ɗinsa ba to ce wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya sa ya fara gani dole ne mu yi aiki a najeriya a abin da ya shafi ganin wata sai sai sake babu labari wani abokinsa babban mutum ce bai yiwuwa irin wannan mutum ya ba shi labari ya kuga ya karyata shi sai dai ana nan rigici ce to shi yasa shi me sai watan na wai garin sa wani abu na kace ba kuma shi ma shi zai dinga neman wata daga yau ya sa kansa zai dinga neman wata wata ya gare 29 ya tabbatar kawai sai ya zo a gidansa sai ya hau mota da hau mota ina ya nema ta gabas yake kallo sai mata ta ganci yana ta leƙe a sama mota gabas ta ce me yake nema ce wata ne yau 29 sai ce ma haiba na ake nema wata ba Allah ta nan ne abin da yake so ya gaya mana da irin wannan zai ga wani abu ya bugo mu ya ce ya ga wata wallahi ba zan karyata shi ba ce amma ina ke kallo ta gabas kuma Allah shedan zai ya nuna masa wani abu ya ce ya ga wata shi in ya bugo mun bai yi wani tsare ta wannan ya yazo ya same ni yana dariya ce a kasu abin da ya faru sai ke ba shi labari ga abin da ya faru da ni ta yamma ta gaba zike neman wata da yamma to kaga sanin ma me wata yauci ina ake neman ta yauci ya kamata a neme ta shi kansa wani aiki ne to sai muka lura har komitoci masu neman wata ba su ma da ilimin wata ba su da ilimin watan wallahi ba san inda za a nemi watan ba ba san wani lokacin da ya kamata a nemi watan ba shi ne mutum za a ce maka ya ga watan watan 29 tun kafin ran fara da minti 30 wata ke in har ya kai minti 30 wata na sama in dare in rana ya fadi hasken watan za a gani hasken ta za a gani tabbas to abun mamaki muna da aiki gaskiya abin da ya shafi ganin wata a ƙasar nan tun bara wancan da aka yi sallah wasu jihohi kamar bangaren su birnin kebbi akwai matsaloli da yawa da suke fuskanta to sai muka kula kuma akwai siyasa cikin al'amuran da yawa da yawa da yawa musamman wasu bangare wasu masarautu to suna da dan matsala to wannan kuma ya tsara sa abun ya zama wani iri wallahi wani babban mutum ya gaya mun tun bara wanda na samu contact ɗinsa ya yi sallah an gauta na ba ku tarihin bara yadda aka yi na diddige tun daga birnin Kebbi zuwa Yawuri zuwa wani gari wai in gaski. cewa an tsanan ne aka kawo daga garce labarin bai babu shi na dawo birnin kebbi na samu mutumin da ya bani lambar na gaya masa ga abin da ya faru shi ya sake tura ni bunza shi ya sa na samu kwantar din mutanen bunza da garshi sai ke gaya mun kai malam bari in gaya maka mu fa akwai matsala fa sai gaya mun fito mun gaskiya gaya mun abin da ke akwai wallahi tallahi shi kansa babban mutum ne har ya gaya mun mutuwan farfesa gondo akwai dalili yai wannan abun matsalar shi yasa ya mutu wai irin hawan jini da damuwa ne irin yanayin irin wa'annan abubuwa shi yasa ya mutu wallahi haka ya ga babban mutum sosai sosai to akwai aiki gaskiya akwai aiki najeriya muna da aiki sosai ganin wata ba wata alfarma ba ne ba wani abun nan ba ne kuma dukkanmu ya kamata mu ya sa kansa ya dinga bin diddigin watansa yadda yake tafiya to wannan wata kasan shi yasa addinin mu ce mu dinga yin azumi sha uku sha hudu sha biyar kenan ya zama kowane wata ya kamata mutum ya san tafiyansa. tun da an ce mu yi wata mu yi azumin sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bai da ake kiransa to idan mutum ya bin diddigi wata ba zai yi azumta wa'annan kwanaki hukun ba saboda bai san kwanan wata nawa bane to Allah ya taimake mu Allah madaukin sarki ya sa a gyara irin wa'annan abubuwa wanda yake da iko akan yin abu to insha Allah Allah zai taimake shi to muna gogari a Kaduna dai kullum kowane karshe wata sai mun fita kowane karshe wata sai mun fita kuma daga yanayin yadda muke fita sai mu tuntubi duk mutanen da muka sani wanda suke bin wata ko kuma suka da labarin da cewa sun taba ganin wata ce su fita mu ma mu fita da haka da haka sai ga an ga wata wani wuri za a iya sani kuma tafiyar wata shi wani abu ne wanda yake inda za a bi shi ba ma magana rikici a kai wallahi ba rikici kamar fitowar rana ne fa haka wata yake fitowar rana in dai ba hadari ba komi rana ta fito ba ta boyuwa to haka watan ma bai yiwuwa wata ya fito yau gobe ya sake boyuwa ya fito yau jibi ma ya boyu bai yiwuwa inda ya fito shi kenan ya fito kenan ko ba gaba ko zai fito yau ya sake kaiwa kasa ina in ya sauka wannan manzila yau gobe in ya zo nan jibi haka da haka har mu ganshi ya taho abin nan kullum kara tafiya yake shine manazil din wal qamaru qaddarnahu manazila wannan masaukaiya din sanannu ne a lissafi suke a akwai awoyin da watan zai spendi daga wannan masauki zuwa wannan masauki daga wannan masauki zuwa wannan masauki sanannu ne kullum kullum to rashin bin abu ne shi yasa kawai wani zai rudu cewa wai an ga wata yau gobe kuma ranar fata ce ba a ganta ba mutu ya san wannan ba zai taba ma yadda da irin wannan labari ba sai dai bai san tafiyar wata ba kamar wani kawai kana cikin ɗakin ka kana kunci karfe bakwai zai je maka ai rana ta fito kai kuma sai ka fito kaman karfe takwas ba ya zari ba komai kana bukatan ka tambaye shi na rana bai yiwuwa to haka maganan wata yake bai yiwuwa yau ta fito gobe ta goyi haba har abada bai taɓa yiwuwa ya sa malaman fikir din suka ce dole ayi azumi talatin da daya kamar in talati ya yi ba hadari ba girgije ba komi kuma ba a ga watan ba ce a yi azumi talatin da daya magana na nan cikin muktasar khalil wallahi sharhi ce dole ayi azumin talatin da daya a ƙaryata waɗanda suka ce sun ga wata a wannan lissafin najeriya kullum yana faruwa ba ba haka ba to akwai yaki sosai allah kiyaye a to wata yau yadda take tafiya ko da ya yi talatin ne fa amma biyar ya kamata ya zama ba shida ba don lahadi babu litinin babu talata ma babu sai kuma mu a lissafin mu talatin aka ce daya ga wata saboda an cika talatin kenan to a ranar ma ba wata sai ran laraba shine ya kamata daya ga wata in ka kalli yanayin watan za ka gani ka dinga girga zuwa sha hudu za ka ga ba zai cika sha hudu ba to wani a lissafi mu to sai zuwa sha biyar sha shida za ga ya yi full moon daga nan kuma ya fara ragewa haka har ya kai karshe so insha Allah yau biyar ga wata a yanayin tafiya watan sama sai dai alisahimu na Najeriya muka ce biyar to kenan kaga akwai matsala dole a rama azumi kenan ko <laughs> shi yasa matsala in ka ce biyar to kaga akwai ramuwa daya don ba wata talatin da daya duk da watan ta yi talatin ko ba haka ba to akwai yaki sosai Allah ya <laughs> kiyaye na'am muna babi na tara sana'un nasi alal mayyiti babu da yake bayani wato yabon mutane akan mamaci ko wato yana daga cikin alamu da ake gane mutumin kirki ne mutumin ya samu alkhairi a wurin Allah madaukakin sarki a samu mutane bayan raso wannan mutum su dinga yabonsa kai mutumin kirki kai wani mutumin kirki ne to wannan shi ma alkhairi ne ga mutumin ولتنك والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة ويبون متاني غمامتي أسامو تارون مسلمي ما سيا وكما ما سيا لرنشي شيني متنبيو daga makusantansa makwabtansa da suka son halinsa ba na nesa ba ba a dauko mutane daga wuri wuri wanda ba san mutum wanda suka san halin mutum makwabta kuma sun fi sanin halin mutum kana so ka gane halin mutum ka tambayi makwabtansa ganin za ka gane ko mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba in zai tafiya zai gaya mana zai tafiya in wani mu bai lafiya zai zo ya gaida shi in akwai damuwa gida zai zo ya gaishe mu duka haka bai mana bai kawo mana abin da zai cutar da mu na gota da sauran nan za ka gane mutumin to in suka yabe shi da alkhairi wanda suka san halinsa kuma min zawi salahi mutanen kirki bayan kwaya ba su kuma wal ilmi kuma masu ilimi ga mujibul lahu bil janna yin haka din yabonsa to yana wajabta masa aljanna yana zama cikin mutanen kirki bi fadlillahi da falalan Allah madaukakin sarki akan wannan akwai hadisai hadisi na farko an Anas radiyallahu anhu qala مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني فأثنى عليها خيرا وتابعت الألسن بالخير فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله وتولنا حديثي دقى أنس مالك رضي الله عنه cewa wata rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka zo wucewa da wata jana'iza ta wani mutum fa azna alaiha khairan sai aka yabon alkhairi ga wannan mutumin wata taba'atil alsin bil khairi duk rusa na mutanen da suke wurin harsuna sai suka yi ta wato yabonsa da alkhairi a aya mutumin kirki kai ayi rishi mutumin wa wani ne mutumin kirki ayi rishi dukkan su suka yi ta haka fa qalu suke cewa ma alimna abinda muka sani dai yuhibbu Allah yana son Allah da manzansa fa qala nabiyullahi wajabat wajabat wajabat so uku wajabat bimana ta wajaba ta wajaba ta wajaba wa murra bi ko bi aka sake wucewa da wani kuma fa usniya alaiha sharran ce kai mun huta yau an rabu da tsaya kai wani ha sai abu ga waya wani ai wani nan ya arziya su shi ce mugu irin wannan zuma sai aka yi ta ana yabon shi sharri kenan wata ta al'alsin wata taba atil al'alsin sharri dukka wanda ya aka ambata sai ya faɗi mummunan abu game da wannan mutumin fa qalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam bi isal mar'u kirga irin wannan mutum kana fi dinillahi a cikin addinin Allah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ambata abinda zai fada kenan kirga irin wannan mutum a addini kai kirga wannan mutum a addini sai annabi ke fadi wajabat wajabat wajabat shi ma so uku ta wajaba ta wajaba ta wajaba to qala umaru umar na nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke tambaya fidan laka abi wa ummi wato fansan ka iyayena guda biyu ya rasulullah مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت أوجي دا وسا جنائز أكزو أنا يبنت دا الخير سكيك فدي وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا أكساكي وتي وادا وتأكا يبيت دا شر فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي كيف من أثنيتم عليه خيرا wajabat lahu aljanna to wannan da kuka yi shi da alkhairi to aljanna ya wajaba gare shi amman asnaytum alaihi sharran wajabat lahu an-nar wanda kuka yabe shi da sharri shi kuma to wuta ta wajaba a gare shi sai al malaikatu shuhada'u llahi fis sama mala'iku sune shaidun Allah a sama wa antum shuhada'u llahi fil ardi kuma kune shaidun Allah a bayan ƙasa antum shuhada'ullahi fil ardi antum shuhada'ullahi fil ardi so uku annabi yana maimaita wannan magana wa fi riwayatin wal mu'minuna shuhada'ullahi fil ardi mu'minai sune shaidun Allah a bayan ƙasa inna lillahi mala'ikatan Allah yana da wasu mala'iku tandiku ala alsinati bani adama suna furuci da harshen bani adam suna bayan kasa in ka ji ana yabo mutum da alkhairi to wannan mala'ikun ne suke wannan furuci bima fil mar'i min wa sharri suna furji da harshen dan adam abin da ke wani mutum na alkhairi ko kuma na sharri kenan duk abin da kaji mutane suna yi to kafin su yi mala'iku suke fara faɗi kenan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi don Allah ya so mutum zai kira a sama ta bakwai ko sai ya mala'iku ku shaida wani dan wani ina son shi kuma ku so shi su ma mala'iku sama ta bakwai za su kira na shida wani dan wani Allah yana son shi mu ma muna son shi ko ma ku shaida muna son shi haka har a zo duniya har a kira mutane su ma ke wani dan wani muna son shi a gaya ma mutane kuma ku so shi daga nan sai ka samu soyuwa a wurin mutane sai tun daga sama abun ya faru haka ma in Allah ya ke mutun shi ma tun daga sama har zuwa kasa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mala'iku da aka je su abinda suke duk abinda mutane suke furushi da shi to suna furushi ne da harshen harsuna wayannan mala'iku ne suke fadin abinda ke mutun na alkhairi ko kuma na sharri wannan hadisi Imam Buhari da Muslim da Nasa'i da Tirmizi da Ibn Majah da Hakim da Dayalisi da Ahmad suka rawaito wannan hadisi yana da hanyoyi kenan duka mafiya malaman hadisi su rawaito wannan hadisi har da abi dawuda dukkan su rawaito hadisi a wannan shine hadisi na biyu shi ma irin wannan hadisi ne a inji abil aswadi ad-dili qala ataitu al-madinata wa faqad waqa biha maradun wa hum yamutuna mautan zari'an sai na zo madina sai na samu wani cuta annoba ta fada ma madina sai ga mutane suna mutuwa mutuwa mai sauri wanda wannan rashin lafiya kama shi nan da nan sai ya mutu shine mautan zari'an wa jalastu ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ce sai na zauna a wajen umar radiyallahu anhu famurrat ko famarrat janazatun sai ka zo aka wuce da wata jana'iza fa usna fa asna alaiha fa asna khairan sai ka yabi wannan jana'iza da alkhairi fa qala umar wajabat wa qultu ma wajabat ya amiral mu'minina قال قلت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر سيكي نيما نا فدي أبند النبي فدا أقبان النبي أكو جيد جنائز أكي بيت دا الخير كي الجنة تا وجبا أكو جيد إذا أكي بيت دا شر كي وتانا يا وجبا يسا نيما نفدي أكا إنجي عمر رضي الله عنه sai ke faɗi ayyuma musulmin shahida lahu arba'atun duk wani musulmi da aka samu mutum hudu suka shaide shi bi khairin da alkhairi adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna qulna wa thalatha wa thalathatun sun ce uku fa qala wa thalathatun uku ma haka ne qulna wa thnani mutum biyu fa qala wa thnani har mutum biyu ma ثم لم نسأله في الواحد ganin ce ba mu tambaye shi game da daya ba sai muka shiru don za mu iya ce daya fa sai banda daya wani ya mutu a ce to mutum daya kawai ya bai da alkhairi kaga a shiga uku kenan to sai sahabi ya tsaya sai muka tsaya a nan shi kenan ba mu sake tambayarsa ba to wannan shine hadisai da suke nuni akan cewa yabon mutane ga mutum shi ma alkhairi ne don ne ba sa yabon mutum sai mai alkhairi wanda yake alkhairi ba sa kuma yabon mutum da sharri sai in akwai sharrin tare da shi ga mutum daya biyu uku hudu sun taru suna yabon mutum da alkhairi to akwai alkhairi tare da shi ga suna yabon shi da sharri to akwai sharri tare da shi don kamar yadda malamai sun ce mutane su ne shaidun Allah a bayan ƙasa na insha Allah za mu tsaya a nan a sati mai zuwa za mu karanta hadisin karshe a wannan mas'ala ko kuma hadisin za mu iya gama, hadisan guda na uku kawai sai mu tashi i'lam da malam mai littafi ya kawo bayani da ya akan wannan ma min musulmin ya mutu fa yashhadu lahu arba'atun min ahli abayati jiranihi al-adnayaini أنهم لا يعلمون illa إلا خيرا إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi babu wani musulmi da zai mutu a samu mutum hudu <coughs> daga cikin mutanensa makwabtansa makusantansa su faɗi su faɗa cewa la annahum la ya'lamuna minhu illa khairan cewa ba mu san komai gawa ne ba sai alkhairi abinda suka sani a zahiri ba komai ba in ba alkhairi ba ana ba sun sharri tare da shi ba illa qala Allah tabaraka wa ta'ala face Allah madauki sarki ya gaya musu ya faɗa tarka biltu qawlakum na karbi wannan maganan taku aw qala bi shahadatikum ko kuma na karbi shaidan da kuka yi wannan bawan Allah wa ghafartu lahu ma la ta'lamuna kuma ni na gafarta masa abinda ku ba ku sani ba wanda ni kadai na sani ko kun san zahiri abinda yake tare da ku kun yabe shi da alkhairi abinda ku sani kenan to na karbi wannan shaida abinda ba ku sani ba na yafe masa kaga shi ma wannan alkhairi ne na wannan bawa wannan shine hadisi na uku a wannan wato babi da mai littafi ya kawo a sati mai zuwa sai mu tashi a maganan shi mai littafi da yake fara ilam din nan insha Allah Thank you.